wani daga cikin magabata ya ce idza asbaha bunu adama ibtakarahu al-malak wa shaitan idan dan adam ya yi gari to mala'ika da shaitan za su rugo kan shi ibtakarahu al-malak wa shaitan me ibtakara ya rugo kanka kan misali. ka je eh, ka biyo layin da kare yake menene abin da ke yi dari ne. Eh? zai taho kana kayyar kwanan kwana su zai kwata soma to mutum na wayan gari ka ga mutum ina cikin duhu ana ce na gari ya waye mutum ya bullo cikin duniya haka mala'ika zai rugo kansa da shekaru kuma na san sai kai muna ganin abubuwa ba ma ganin abubuwa amma abubuwa na gudana kan mu ittadarhu shaytan ittadarhu al-malak wa shaitan shaitan zai rugo gare shi da mala'ika sayin in zakara Allah idan ya ambace Allah wa kabbarahu wa hamidahu wa halalahu tare da shaitan shaytan ya koma wa tawallahu al-malak idan eh, eh, to za a kenan kamar tun da yayin da ya tashi da safe kenan kaga tashin mutum da safe ba zai shi da alhamdulillah gari a hayani ba a a a matan da yake gaba da ambaton Allah ya karanta abin da zai karanta ya faɗi abin da zai faɗi ya aikata abin da ya aikata daga nan shaidan so ya koma malaika sai ya wuce gaban mutum amma da mutum zai leke ce ha ha ha. ai da dama hama daga shaɗan take shaɗan ya shi ina buɗe ido bai ce komai ba shaɗan kai zai shige shi daga nan kai zai hamma ya shiga ya malai shi kenan daga nan malaka sai koma

kam kam kam kam sai yayye yayye yayye sai maganganu wajen oh, yayye sai alkawali za a bauta mata za a amana ba ana gamawa magana banza sai wani kuwa alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah kai mana kaza Allah kai mana kaza ba shi da ya gama shi ba ana gamawa da kana shi kenan to jama'a da asubahi a dan murje sai kiɗa sai kiɗan ainihin soyayya in an gaba sai sai soyayya an kan tuna da ku ta sai ga mai kahohi kuma ya hura yaya mazaje an tashi a ɗakko menene sai lalaje kace kace kace sai menene sai menene gabaki da ka gani shi ya riga ya samu wuri tuni ne ya ya tafi yau je ya ce mutumin da ke jin labari zai gama mutum to na da fatan da labari kuma tabbas duk mai jin labari sai ka same shi da matsala ko ce maka shi yana da wani shi yana da waya wani yana da waya da lokaci ne hmm? ban ji ba na su gidan kenan na yana ne wa malam baka ji ba ba a Najeriya ba da Bauchi da Kano da Sokoto ba su da bambanci duk da za a yi a Najeriya ko na tana ka na gidan rediyon kan ka kafa da ta dole ka yi dokar Najeriya babu wannan gidan rediyon a Najeriya ko da najeriya ce ai dole karkashin najeriya kake dama dole da takan najeriya na fara shi ne zai tabbatar maka da najeriya ne duk wani kafin watsa labarai na najeriya da da abu da in an gama shi ne inda ake da dan addini sai ake to ina nan musulman suka fi jin sun sai du'a'i in kin yi ne suka fi zai abin nan kila da za ka je na karawa ma in an gama takan najeriya kin sani zai zuwa yi na ba wasu in ka ta su dan gaji wannan ce to ma abokin su rawa ba duk abun da za a yi a Najeriya da wannan idan an ɗauko shugaban limamai na Najeriya ga baki ɗaya an kawo wane ne aka haɗu menene ko ba shugaban ko ba da fatan Najeriya ba fara ko shi dai ba ne ya ولا يزال الملك ملائكة بغي بشبا يقرب من العبد ينا كان تعبد باوا حتى يصير حكم والطاعة والقلب فيه حرف كنسي دا طاعة سنة لرين دريش تبا يفعل الله فتتوى الله الملائكة لأن الملائكة اللي في حياته وعند موته wannan shi zai cika da imani a shi ne wanda ainihin zai rayu akan imani don ya fara da ambaton Allah da ne wannan shi ne zai yi rayuwa akan imani zai cika akan imani in ko ba haka ba sai dai abu da zai cika da Najeriya fa wa inda ba'atihi haka wajen tashi zai tashi da wannan kama qala Allah ta'ala إن الذين قالوا ربنا الله ثم اتقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن الذين قالوا ربنا الله لله وإن لم تكتئ ألا نمهلك شمو ba cewa su tsaya suka tsaya a kan haka sun mastakamu suka yi tsaye ba su janye ba kullum kullum suka rayu a kai ya kaga misali ka ɗauka ma da za a ce a fara da sunan Allah a biyo da kisa sai Allah ya tafi malaiku sun tafi ba fa ɗauri ita ce Allah ka kwata a kan Allah amma da za ka sai Allah to ai duniya da ma a yi karatu da kiɗa wannan bayan ko arna ne zalla a taɓa yi kafin da a taɓa alli a taɓa danko a taɓa taɓa a tsawonan nan zarorin fakula kenan wajen wasu abu wato ai abin kusan sai an yi ɗan nishaɗi wai wata sauka ce aka yi wato garuruwanmu na asali akwai ban sha'awa amma yanzu duk abin ya kai a na wani taro a garin mu gero aka yi taro a gama baki aka yi daga sudan sudan ta yunkuro ta tsoro da dalibai da malamai sama da goma ina ga mu gidan da yake ana garganta su akwai ina ga an turo sun kai biyar malamai su zo su taimaka addinin musulunci ilimi a najeriya musamman kano ta arewa shi kenan aka zo aka yi lacca aka yi lacca aka yi tarihi arewa da kudda sudan ta kucan sudan da najeriya aka yi taswihi da yadda kasar su da iya taswihi amma nan najeriya akwai arewa akwai kudu yan kudu su ne kaza yau aikin ma sudan haka na akwai arewa da kudu ai ne ne bayan an gama tarihi sai kai sawa ne kaza kaza kai ba haka mutu ba wannan ka haka wannan ba sai an malam da aka gama sai ka je to ai kun san abun taba alli taba dan kune kuma sai gaza a me za mu gani sai gani ya duro da jita wancan ya turo da kaza wannan da ce a tsakiyar makaranta kawai sai aka fara kakakam kakakam sai a yi na abin nan tsofaffin da suka yi karatu a sudan sai tashi yake yake kaza a gama to amma Allah shi kan lokacin na kai jama'a gaba ki ɗaya makarantar sai aka kori malaman wanda duk suka shirya a yi wani abin gaba da aka kan sallame su ba za a yi mana a garin mu wannan ba to sun ba kowa yanzu na aka wannan bakan nasu kwatan yanzu wani aka sallame su wannan yan mun fara jin daɗin karton su sun da akwai ilimi akwai bayani akwai liga akwai wane ne amma da dai aka yi wannan abuwa makanta na zai ka kai ga ya kan sallame su da aka cire su ba a mayar da su ba amma dai ba a garin mu ba wannan a kada ko fita shi kuma in ma aka bari da karshen da daidai a ba mutum mutala'a ta ko menene amma ba ta addini ba hmm? kamar mun kamar kamar da kawai da ne da mai tayar duro ga wane ne ba yan mata da kamar sun zo ana ana ana إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا فتنزلوا عليهم الملائكة أدينا فكرة يا مصر ألا تخافوا ولا تعظموا هذا كجوت رحيم مكا دا كوي بكين جسي وعبشروا بالجنة كوي بشارة دا الجنة التي كنتم توعدوا نحن أولياء من جوعنا ملائكة نوني مكا مكو في الحياة الدنيا وفي الآخرة وإذا تولاه الملك idan mala'ikan nan ya jiki mutum ya tsaya mutum ta wallahu an sahul khalqi mafi taimako a halitta ya jibince shi wa an fa'uhum shi shi ba su fa'ida a rayuwarsu wa a barrahum fatabbatahu mala’ikan na zai tabbatar da shi wa allamahu zai tabbatar da shi ba fa zai sanar da shi alhambawun ne ba a'a fahimtar da shi matafiyan al'amura makoman al'amura zai dinga hange وعلمه وقوى جنانه بكرف فما ذوسيسا وأيده الله تعالى إذ يوهي ربك سكتنا لو كتبنا وانجزن أيكي بعد فاقو إلى الملائكة أني معكم إنا تاردكم فثبتوا الذين آمنوا